kuna nan tare da mu a cikin kayataccen shirin na naku na dausayin mata muna kan tattaunawa akan tarbiyyar 'ya'ya a musulunci daga inda take farawa da kuma inda take dosa da kuma waɗanda suke bashe ta muna tare da malama umu ammar muna tattaunawa ne akan tarbiyya ta ɓangaren ibada shine koya ma yara karatun alkur'ani a gida ko a makaranta da kuma zuwa masallaci da tashi a yi sallah a yi ibadodi da kuma nuna ma yaro ko kuma yarinya cewa duk inda mutum yake yana tare da allah kuma duk abin da yake aikatawa allah yana tare da shi muna tare da ke malama me za ki ƙara mana bayani akan muraqabatullah a nuna ma yaro ko yarinya cewa duk inda yake ko da mutane na ganinsa ko ba su ganinsa namiji ne ko mace ce ya san da cewa Allah yana ganin sa kuma yana ganin abin da yake aikatawa. <coughs> Muna ɗan neman ƙarin bayani ne akan waɗannan abubuwan na karatun Ƙur'ani mu koya musu shi da kuma zuwa masallaci. Yana da kyau iyaye su ɗora 'ya'yayensu akan karatun alkur'ani girma su sanar da shi yaya mahimmancin sa yake yaya kuma darajar darajarsa yake annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mu koyar da 'ya'yayenmu karatun alkur'ani mai girma ta yin haka ne yaro duk idan yaron da ya samu ya samu tarbiyya ta karatun alkur'ani duk wani karatu da zai zo ya yi zai zama masa da sauki domin me ya riga ya rike doktor ko mazdar na addininsa domin alkur'ani mai girma shi ne foundation na dukkan wata rayuwa idan ka rike shi shi zai baka labarin tun farkon halitta da tsaki ta kuma da abin da zai faru na ƙarshe don haka yana da kyau iyaye su razanar da 'ya'yayensu su dora su akan karatun alkur'ani musamman mu yanzu iyayenmu da yanzu abin da mu iyaye muke sakacci ba ma son 'ya'yayenmu da karatun alkur'ani ko kuma karanta musu tarihi na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ko in su manyan sahabbai ko mataye mata da maza sai muka shagala muka zubar da tarbiyyar da renan da Allah madaukakin sarki ya bamu wanda kuma Allah maɗaukacin sarki zai tambayi kowane mu akan renan da Allah madaukakin sarki ya bashi mun zubar da wannan daraja da Allah madaukakin sarki ya bamu sai muna tura 'ya'yayenmu kallon 'ya'ya kallon fina-finai na hmm. Hausa da na boko wanda ba shi ne ba yanzu da za ka samu 'ya'yanmu musamman 'yan mataye masu musamun balaga sha biyar sha shida da za ka tambaye su kirgo maka mafiya kusa kusa ma ka ce musu wa'ina sahabbai ne Allah maɗaukakin sarki ya musu bishara da aljanna to na imani da Allah a cikin goma da ƙyar za ka samu ƙwaya biyar mm. wanda za su gaya maka wa sahabbai da aka musu bishara da aljanna in an dage hudun nan za a gaya maka da Umar da Aliyu da Usman da abubakar su za su gaya maka amma sauran sai a dinga maka wa ina ina to wannan ne laifinmu ne da muka bar mu amma da za ka tambaye su sunayen yan fim iyaye nan da nan da gudu za a faɗe su da gudu da gudu wanda ma baka sani ba za a gaya maka to wannan mu bar a sa ina za mu kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ƴaƴayenmu karatun alkur'ani mu karantar da su yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi kana karanta shi za ka samu rabauta za ka samu nutsuwa za ka samu duk abin da kake nema mm. domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa me yake kara wa mutum nutsuwa da kwanciyar hankali mm. yace ala bi layi ka dima innal karatun qur'ani shi yake sa zuciya ta yi laushi shi yake sa ta tafi sanyi a cikin zuciyarta amma al'amarin mu na yanzu sai mu sa wake-wake a kunnen mu ko a gaban mu. su ne wanda za su kwantar mana da hankali don haka yana da kyau mu zaburar da 'ya'yayenmu waɗannan abubuwa da muka aro na 'yan boko na yanzu mm. iyaye mu watsar da su saye sayen tufafi irin na 'ya'yanmu da mu muke 'ya'yanmu suke mu watsar da su mu da da su kan turba ta annabi sallallahu alaihi wa sallama mu dora su akan alkur'anin nan da karantarwa ta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma sauran dirasat na islamiyya wanda shine za mu samu mu zama mun samu al'umma ta gari wadda za mu yi alfahari da ita a nan duniya da lahira. To malama yanzu kuma sai mu ɗan karkata akalanmu zuwa cewa ya za mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu maza ne ko mata ne a kan samun abokanai nagari. Shin akwai waɗansu sifofi na abokanai nagari waɗanda za mu nuna musu ko ko su za mu bari da kansu su gano waannan akwai yara daga ah. cikinsu waɗanda ba su fayyace ba ba su iya gane waɗannan ba musamman 'yan firamare haka mu nuna musu yadda za su gane aboki na kware ko abukiya ta kware wace ce za ta abuta wace ce ba za ta abuta ba tunda lokacin da suke hulɗa da su da mu'amala da su a can makaranta ba maganin su watakila a hanya za a rabu su su gida su kuma waɗancan su wuce har su ƙare rayuwarsu da su ta makaranta har a ƙare firamare ba za mu san su ba ko sai dai mu ji sunayensu a bakin su ba mu san suwaye iyayensu ba suwaye suka ba su tarbiyyar mu kuma mun ba namu tarbiyar saboda kada tarbiyyar da muka ba ta mu ta samu cilas da makalas saboda waɗannan abokanan. yana da kyau farkon wajibi dai su iyaye su ya kamata su neman wa abokana abokanayi na gari to amma tunda lokaci ya juya yanzu mm. ƴaƴayen su za su fita waje gurin environment na jama'a ko kuma a makaranta wani abokina ne wani abokiya ta ce wani kawata ce wani ta ce to don haka yana da kyau ki bibiye su duk daren dadewa waɗanda in suna makaranta a gida ba bodin suke yi ba yana da kyau idan 'ya'ya mazan suka taho da 'ya'yansu abokanansu gida wa'ina iri ne sun ebo a ku zo mu je ku raka ni gidanmu yau sun taho da abokanansu ke iyaye ke uwa da kike gida ko kuma Allah ya sa uba yana nan to ka karɓi wa'annan baƙin na abokanan yaran naka da suka zo da shi ko kuma na ɗaukar taki na yar taki da suka zo da ita ki karɓe su hannu bibbiyu ku zo ku shigar da su a zauna da su a ba su ruwa a ba na'am mun samu katsewar waya daga malaman mu alama ummu ammar wayan tangara ta muna halinta to muna kan tattaunawa akan cewa waɗanne abokane ne ya kamata mu bar su su yi mu'amala su yi alaƙa da 'ya'yanmu daɗa 'ya'yan nan namu maza ne ko kuma mata ne su waye ya kamata su zamo abokanansu na farko dole sai mun ba da cikakkar kulawa domin gano da sanin cewa su waye abokanansu 'ya'yan waye wace irin tarbiyya ce suka samu muna gano wannan ta hanya biyu ta hanyar gayyato su domin su zo ziyara a gidansu muna gano ta nan cewa waɗannan yaren suna da tarbiyya ko kuma ba su da tarbiya duk yaron da ya shigo a cikin gida ya samu minti biyar zuwa goma yana wasa to za ka gano kusan rabin tarbiyyarsa ta kwarai ce ko kuma ba ta kwarai ce ba maganan da yake faɗa da sulukin da yake bayyana a kansa da ɗaga sautinsa da muryanta da yake musamman in 'ya'ya mace ce in mace ce karama za a iya ganewa to daga nan idan tana ɗaga muryanta sai mu kira ta ko ba 'yarmu ba ce ta cikinmu tunda dai abokiyar 'yanmu ce to za mu iya kiranta mu zaunar da ita sunanta ba za mu yi mata akan wai laifi ne ta yi ba Eh suna na kaza ajin kuɗe da wance e ajin mu ɗaya da ita ta nawa kizo a na zo ta kaza to wance ina miki nasiha kamar yadda kike daga muryan ki kike daga sautin ki ke ya mace ce ya mace ba ta haka wannan ba ɗabi'ar ya mace ba ce ki guje ta ki daina yin haka nan ya mace ta al'aura ce ki sassauta murya ki murya mai sassauci ta fi daɗi mutane sun fi akan murya mai yaya to a nan mun taimake ta mun taimake kanmu domin idan muka barta da 'yarmu mu to ta wannan abin da take yi na ɗaga murya ko ɗaga sauti ko kuma wani faranniya haka to wannan 'yar tamu ita ma za ta ɗauka to sai zan duk tarbiyyar da muke bayarwa ta samu cikas da makalas saboda tana can tana karɓa wata tarbiyya kuma ta fi son ta ta wannan abun kiyar a kan tamu domin shi aboki yana da karkata zuwa ga abokinsa abin da ake yi sai ga yayi ne ake yi idan ba haka ne ya yi ba shi bai waye ba sannan kuma hasali ma lokacin da yake aikatar da waɗannan abubuwan ba ma sa mu muna cikin gida shi kuma ina waje ko kuma ina makaranta ba dole ba ne duk sa'o'i muna tare da shi a mu muna gida ne sai ya ƙare karatunsa zai zo isame mu so saboda haka duk wani wanda yake hulɗa da shi ya kamata a ce mun san shi mun gan shi mun san inda ya samu tarbiyya idan tarbiyyarsa ɗari bisa ɗari ce mu gode idan kuma akwai makalas mu yi kokari wanda muke iya gyarawa mu gyara sannan kuma mu yi kokari mu ɗora shi akan waɗanda su ta zo daidai ko kuma waɗanda suka fiya saboda sha'ani ne mai matsala sosai ta gaske allah ya taimake mu mu duka gaba ɗaya da 'ya'yanmu shi ba mu ikon yi musu tarbiyya ta, ta gari to sai tarbiyyar yara domin mu nuna musu yadda za su je masallaci masallaci wurin ibada ne yana da kyau yaro tun shi na ɗan ƙarami mahaifinsa ya koya masa zuwa masallaci idan zai tafi ya rika hannunsa ya tafi da shi idan za su dawo su dazo ba sai sallar juma'a kaɗai ba ba sai sallar juma'a kaɗai ba duk salloli musamman dai irin azahar la'asar magrib kai kuma isha ce mutum yana iya rika hannunsa ije da shi sallah yau gobe ije jibi shi je zai zamo masallaci ya zamo mai wuri wanda yake cewa wuri ne wanda yake sha'awar zuwa tunda ya ga mutane sukan zo a haɗu a zo a yi sallah a ƙare kowa ya kama hanya ya koma gida tarbiyyar zuwa masallaci tarbiyya ce mai kyawo idan akwai ɓangare na mata a masallaci su ma yara mata kada a bar su a gida a zo da su domin masallaci wuri ne wanda yake gyara zuciya ta ɗan adam idan yana zama cikinsa saboda albarka da alkhairin da a cikin masallaci da kuma ƙur'anin da ake karantawa da kuma sallolin da ake gabatarwa to sai abokai na makaranta na gabatar da magana a kansu cewa mai ƙoƙari mu san suwaye abokansa to sai tsoratarwa da game da abokanai waɗanda ba su da kirki abokanai waɗanda ba su da kirki yaranmu ba za su iya gane ba mu ne za mu taimaka musu saboda kwakwalwar da tunanin bai kai yadda za su gane cewa wannan na kware ba ne wannan ba na kware ba ne to a nan ne kuma lokaci yake nuna mun cewa zai muna halinsa cewa lokaci ko kuma zarafinmu ya ƙare a daidai wannan lokaci to abinda muka faɗa da ni da malama gaba ɗaya allah ya bamu ladarsa kuma allah ya sa mun faɗe shi a kan sawaba ubangiji allah ya bamu ladarsa sai wani sati wani mako kuma idan allah mai kowa mai komi ya sake kai mu mu ɗora domin ɓangaren tarbiyya ɓangare ne mai faɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya mata ya ku adon gari ai mata ne iyayen al'umma ya mata ga dausayin kuna ku zo ku domin ku kalli dausayin mata ku zauna domin ku kalli dausayin mata